Joseph lafiya na kale ka cikin tashin hankali? Kuma ka ce mu haɗa a nan, ya na ganka da jaka lafiya kake? Maryam, na gane iyayenmu ba za su taɓa dawo mallaki juna ba. Na zo ne kawai mu gudu mu je wani wajen mai rayuwarmu. Maryam, me yasa iyayenki ba su min adalci ba? Me yasa ku musulunci ba ku da adalci? Me yasa kuka yi min haka? Iyayena ko sun ma adalci da suka ba ka zaɓi a kaina. Sannan addini na shine addini mai sani kiman ɗan Adam. mun yarda da annabi isa annabi ne sannan mun yarda da annabcinsa amma ko ba ku yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan ya zo mana a ƙur'ani annabi isa annabin allah ne sannan ba za mu taɓa tozarta shi ba ko mu ci mutuncin shi ba saɓanin ku sai sa addini na ya halatta musulmi ya auri mace ahalil kitabi amma bai yarda musulma ta auri namiji ahalil kitabi ba joseph me yasa kake son kanka dewa kina musulma ne fa kawai dan an haife ki a cikin musulunci kin taso a cikin musulunci kin girma a cikin musulunci haka ni ma ina addinin kiristanci ne saboda an haifo ni a kirista na taso a cikin kirista na girma a cikin kirista inda an ga dama da sai a haifo ki a cikin gidanmu da a kirista dole zaki tashi ki girma a kirista ki rayu a kirista ni ma haka da an haifo ni a gidanku da a kirista da a musulmi zan taso in girma a musulmi in rayu a cikin musulunci me yasa kike sako addini yake so ya lalata mana soyayya haba maryam mu aje batun addini a gefe mu fuskanci soyayya wannan jakar da yake gani kuɗi ne cike a ciki za su ishe mu rayuwa ki zo kawai mu gudu mu je wani waje mai rayuwar mu cikin jin daɗi da walwala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un joseph ban taɓa tunanin za ka yi wannan maganar ba joseph ina son ka ina ƙaunar ka ina son ka kwatankwacin da uwa take son ɗanta joseph kowane numfashi na idan na yi tuna ka nake yi Joseph amma duk soyayyar da nake maka ba zai sa na bijirewa abin da addini na ya zo da shi ba kuma ba zai sa in bijirewa iyayena ba Allah ya wadaran da irin wannan soyayyar da kake kokarin nuna min iyaye iyaye ni ba iyayen nawa na bari ba na zaɓe ki a matsayin su ni ba 'yan uwana da na da kowa nawa na ajiye ba saboda ke kin san irin gatin da nake da shi a gidanmu da irin ji da ni din da mahaifina ke a matsayin na wanda ni kadai ya haifa amma na zaben yin askanci na zaɓo in gudu da ke na fifita soyayya ke akan komai ni ban san zafin na ba kenan sai ke ce ka san zafin naki nagode yanzu irin wannan soyayya zaki nuna min kenan irin wannan sakayya zaki min kenan magdin ban taba tunanin zaki min haka ba ba matsala zan je can wani waje in yi rayuwa ta ni kadai ba za ki sake gani na ba har duniya ta dade zan je can kila ma an kashe kaina ko in yi yadda na so sai wata rana